tare da saurari sai in ce barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na bakonmu na mako da ke zuwa mako a kafofin yanci ko dai a kan mita 300.1 ko kuma a tashar liberty television da ake kallo a akwatin decoder star times da akwatin decoder go tv da kuma free tv da ake kallo a biranen jos da kuma babban birnin tarayya abuja Hassan Umar Faruk sunana nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa tare da ku a wani sabon shirin kuma kamar yadda kuka sani shiri ne da muke gayyato manyan baki wanda sukan zo mu tattauna da su kan abin da ya shafi Najeriya ya Allah abin da ya shafi tattalin arziki ne siyasa ilimi lafiya da duk wani nau'i na rayuwa ta yau ma ba mu yi ƙasa a gwiwa ba daga kafofin 'yancin domin muna tare da wani babban bako kuma a yau za mu tsunduma ne kan harkokin siyasa domin ɗan siyasa ne kuma a mutum ne da ya saba wato taka tasa irin rawar a duk lokacin da guguwar siyasa ta fara kaɗawa sai ku biyo mu domin jin yadda shirin zai kaya. Masu kallo tare da saurare a yau muna tare da Dr. Umar Ardo ne wanda ɗan siyasa ne kuma a kwana-kwanan nan wato a kusan a cewa bayanansa sun mamaye kafafen ko dai sadarwa ta yanar gizo ko kuma irin waɗannan kafafe na talabijin ko da rediyo ko kuma a jarida muna maka barka da kasancewa tare da thank you hassan na gode mm. to na riga dai na yi gabatarwa na cewa kai dan siyasa ne kuma da yawa na san masu kallo ko saurare ko dai sun taba jin wannan sunan ko kuma sun taɓa ganin wannan fuskar musamman wanda suke mu'amala da siyasa a takaice ko masu tsaro za su da kallo za su su ji wani ne umar ado to ni dai ba <clears throat> wani abun nan ba su an haife ni a garinmu a kujoli a e, ƙaramin hukumar jada a jiya adamawa kuma can na yi a makaranta na ta primary na can na yi a secondary school a ganye na zo na yi a university of maiduguri inda na karanta a tarihi na digiri na farko kuma na yi masters wato digiri na biyu sannan kuma na yi a phd digiri na uku digirin digirgir in ji hausawa ko to eh, so duka a tarihi kuma na na fara aiki kamar irinka a mm. gidan talabijin eh na zamanto a producer na, na program mm. department mun mm. mu muka bude gidan talabijin na gongola wato jihar gongola eh, ke nan jihar kenan uh, yes wanda yanzu jihohi kusan shida ne go no no no no jihohi guda biyu adamawa da taraba so to haka eh <clears throat> so can muka na, na soma you know, daga baya sai na tafi a uh, uh, koyarwa a uh, nda kaduna uh, makarantar goron you know, hafsan sojin sojoji eh to na yi can kusan shekara a goma irin sannan sai na zo na aiki a villa aka obasanjo a through recommendation na shi tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku suka bani appointment a mataimakin shi mataimakin shugaban kasa a harkan ƙananan hukumomi da kuma jihohi mun yi wannan har zuwa 2003 uh, uh, uh, inda aka mai da ni a mataimakin shi shugaban ƙasa wato a research and strategy masan da bincike da kuma dabarun siyasa yawa so <clears throat> ina can har aka dai sami you know, kamar matsala <clears throat> tsakanina da shi tsohon mataimakin shugaban rashin jituwa a yadda ake tafiyar da al'amurori so sai na yi murabus na rubuta takarda na bari amma daga baya da aka ce ba a yarda ba nuna aka sake dawo da ni haka muka zauna har obasanjo ya zo ya sallame mu duka da rikici ya tashi tsakanin shi da shi mataimakin shi so wannan a takaice ino shi ne so daga wajen na ci gaba da mm, sai na je na murabus a nda so mm. na dawo na shiga siyasa dumu-dumu no. ni na tsara ah, eh, dabarun uh, campaign na peter odili you know south south for president <clears throat> yawancin da abubuwan da kake gani irin salsa People's Assembly, me me Peter Odili for President duka you know. <coughs> yes, tsohon gwamnan jihar River. Yes. So haka so har abun ya zo Allah ya ikon shi abun bai kasance ba so na zauna dai muna dan tudu a sai na shiga siyasa na je na eh, tsaya zaɓe ni ɗin da kaina so kusan uku so har yanzu dai ban sami galaba ba amma har yanzu ina kai kuma ina da niyya insha Allah zan sake takara nan da dubu biyu da goma sha tara. Masha Allah don Allah kai mu kenan an kaɗe an kaɗe siyasa. Insha Allah. To Masha Allah <coughs> Umar dan jam'iyyar PDP uh, ne kusan kamar sadda ma ka fara ba da tarihin harkar siyasar ka. wannan ya nuna cewa ka shiga jam'iyyar pdp ce wadda ita ce ta aishi ragamar mulki a 1999 mm. kuma bisa ga duka alamu idan aka bi kalaman ka kwanan nan har yanzu kana cikin wannan jam'iyya ta pdp mm. an jiyo ka kana bayani kan abin da ya shafi yunkurin da shi tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ke yi na komawa ita jam'iyyar wato pdp a me yasa ka kai wannan bayanai a kwanan nan to abu ne wanda eh, in abu ka gan shi ba daidai ba dole ka yi magana an zauna an yi magana an yi daidaita <clears throat> ga yadda za a abubuwa ga yadda za a abubuwa sai aka zo an waye gari ba haka ake yi ba so wannan kasan duk wani wanda yake da aƙida bai iya yardan shi to ni kuma eh, zan ce ni dan aƙida ne in mun abu mun daidaita akan abu an tsaya a kan abu to ya kamata a yi shi haka in kuma an sami dalili wato larura kenan ya kasance ba za a yi ba ya kamata a fahimtar da mutum amma duk wanda kai magana da mutum kun zauna kun daidaita kun daura kun tafi mu ga can karfe tara sannan karfe tara ni na zo sannan kai baka zo ba kuma ashe dama baka da niyan zuwa so kaga wannan ba zai kawo zamantakewa mai kyau ba yawa so shi yasa kaga na iri kalamun da ka ji na yi nan hmm. wani zai ce ko kila matsayinka ka fito daga jihar adamawa <coughs> shi ma a tikun ya fito kila ko kuna tsoron ya zo ya kwace jam'iyyar ita pdp a hannunku a jihar ko kuma a'a ai tun a cikin bayanin ka ce ai kun samu a irin matsala a lokacin da kai kake fadar gwamnati shi kuma yake mataimakin shugaban kasa me za ka ce game da irin wannan tunani da wani zai ce wato ko rashin jituwa ne ko ko a tsoro kake a matsayin ka na ɗan siyasa kilan atiku ya zo za ka disashe ba a ganin ka ba na jin shakka wai ko zai zo yi wani abu don halin gaskiya ai siyasa harkar jama'a ne wanda yake al'amura da jama'a shi jama'a suke al'amura da shi kuma a kulliyomin ni ina tare da jama'a don haka ba na majin wani shakka abinda kawai ya kasance shine in an zauna an kulla to a bita da haka kada a zauna a kulla sannan wani bai bita da haka ba duk ran da mutum yake yi haka kasan akwai rashin yarda zai shiga rashin jituwa zai shiga da kuma nuna rashin kauna zai shiga so ina ji shine abin da ya kasance yan siyasa da yawa musamman bayan mulki ya sukuce daga hannun ita jam'iyyar pdp sun gudu sun bar wannan jam'iyya da yawan su ma sun sauya shiga sun dawo jam'iyyar apc mai mulki me yasa dr umar har yanzu yake jam'iyyar pdp to akwai wa'inda a jihan adama wa'inda daga randa aka ce buhari ne ya ci zaɓe apc ne ta ci zaɓe kamun a zo zaɓen gwamna sun bar jami'an pdp nan ko su ne pdp ta ba eh, eh, ticket ticket na senate su ne yan takara ticket na senate ticket na governor ticket na house of assembly ticket na sune dukansu sun bari sun koma ga jami'an apc wato a sai yana gaya ma kan cewa ashe su ba siyasan aƙida suka yi ba siyasa ne na son rai na son abun da za su samu na, eh, in ba mun sami haka ba to ba mu yin haka to kaga wannan ba siyasa ba ne siyasa ana yin shi ne saboda ƙasa saboda jam'iyya amin saboda jama'a amma duk wanda jama'a da ƙasa ba shi ne a gabanka ba mm. kanka ne ke gabanka so kaga irin su ne masu yau ka gansu a nan gobe ka gansu a nan gobe jibi ka gansu a nan kamar shamuwa ne ino mm. da rani ya yi sai kaga ya bace ino mm. damina yana dawowa sai ka fara ganin shamuwa so iri yan shamuwa yan siyasa to wannan ba ba ba siyasan jama'a suke yi ba ba siyasan gyara ƙasa suke yi ba siyasa ne na son rai suke yi to amma in kai kana maganar cewa ai inda jama'a suke nan ake yi yanzu haka jam'iyyar apc ke mulkin jihar adamawa har a nan tsakiya ma ita ta anshi mulki kai ba kana karkata bane inda jama'a suke kuma in kana maganar aƙida su mpd apc ba su ne suke cewa suke siyasar aƙida ba a'a ka san kasancewan apc eh, har ta zo ta ci zaɓe mm. ah, ba wai saboda wai irin jama'a sun karkato sun koma can ba ne har, eh, abada babu pdp ce ta yi abubuwa da yawa wanda babu yadda za a yi a ce an barta ta ci gaba yawancin 'yan pdp har da ni ba mu so yadda pdp ta aiwatar da mulki especially sa'ilin mulkin jonathan ba wai saboda jonathan dan kudu ba ba wai saboda jonathan kirista ba saboda dewa haka za su ce kaga dai ba wanda zai ce wannan a wajena saboda obasanjo dan kudu ne obasanjo kirista ne amma sai na tashi gadan-gadan eh, na kawo peter odile ya ci ya karbi mulki a hannun obasanjo peter odile dan kudu ne peter odile kirista ne don haka babu wani maluki wanda zai dube ni a fiska ya ce ai kagi jonathan don saboda jonathan ba dan arewa ba saboda jonathan ba musulmi ba don iri santa jama'a mu suke maganganu a kai mun jonathan ne saboda ya kasa gane al'amuran ƙasar nan ni daga northwest na, daga northeast nake hmm, kudu eh, arewa maso gabas yes arewa maso gabas so na san rigiman da ake ciki na san rigiman boko haram na san rigiman da ya faru a adamawa kuma waɗanda suke bin rubuce-rubuce na sun ga na rubutu da yawa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba na zauna gidan talabijin kamar haka da yi magana na zauna gidan rediyo na yi magana na sami shi jonathan din face to face na yi magana ido da ido mun na yi magana a canza yadda muke tafiya na inda haka ba kasan zai zube ba saurare mu ba so yi ake yi yadda haka ga dama shine sai muka ce to in dai haka ne bari mu dubo dabaran da za mu yi a kwace wannan mulkin na a hannun jonathan har supreme court kotun koli mm. na je na kai jonathan na ce kada ya tsaya zaɓe bai da hurumin tsaya zaɓe amma kotu ba ta ma saurare ni ba mm. aka, aka, watsar da karan aka ce ai bayan da ma hurumin zuwa kotu da aka yi haka so sai muka yi wani dabaran wanda jonathan ya, ya, bar mulki so, apc ta zo ba wai saboda eh, apc jama'a ne suke son ta ba da sauransu irin an kawo ta ba mm -mm, lallai an zabe ta amma ai apc sun san yadda suka zo sun san yadda yi su yan pdp irina irina irina mu ne muka yi eh, so that apc ta zo a pdp ta fita watakila walau za ta gane hankalinta ta gyara halayenta ta sake natsuwa ta sake dunduma a cikin zaɓe na in za ta sa ta sake karɓar mulki wannan shine yake shi ne fahimta na a wannan tafiya amma ba wai wasu sun gaji da ita jam'iyyar pdp ce kamar yadda take cewa za ta mulki shekara 60 sai ga shi shekaru goma sha shida an abin nan wato kada nufin ba wai jam'iyya mutane suna son yan apc ba ne a sun gaji da mulkin ta ne suka kawo sun gaji da yadda pdp take rike da al'amura na tabbatar maka in har pdp ta gyara ta ai akwai wa'inda suke da gaskiya wa'inda suke da kishin gasa da yawa a cikin jami'an pdp akwai su da yawa kuma yan jam'iyyar apc ba wai sun fi mu kishin kasa ba ne ba wai sun fi mu gaskiya ba ne ba wai kuma sun fi mu fahimtar mulki ba ne duka ukun nan apc ba su fi mu ba mun sani muna da kishin kasa muna da fahimtar harkar mulki kuma muna da muna da na ukun da na fada muna kishin mu so mun san yadda za mu mu mai da jam'iyyar pdp a mulki amma fa sai shugabanninta sun bar jama'anta sun zaɓi shugabannin jam'iyya ba kamar yadda abin da ya faru a dama ba a nada kiyataka kwamiti sannan kiyataka kwamiti sai ku zauna a cikin ɗaki sai ku ku raba wa kanku mugaman jam'iyya ku fita ku ce wai ku ne eh, aka zaɓa kasan wannan bai kai eh, ko ina zai ƙara zunduman jam'iyyar ne cikin rigima wanda kuma ko suna so ko ba su so sai ga jam'iyyar apc ta ci gaba an ji wani shugaban jam'iyyar adamawa na pdp ya rugo ya kawo ƙara wurin jagorancin makarfi cewa to idan fa ba a yi hankali ba za a kwace ragamar wato shi tsohon mataimakin shugaban kasa a cikin abokan zai kanaru wasu abubuwa a jam'iyyar ta pdp da yake kai ɗan jam'iyyar pdp ne kuma ka fito daga wannan jiha Ni ke faruwa ne a jihar adamawa ni na kai ba wai wani ba ni ne na kai garan ba wai wani ba to ai dama dan ka faɗi da kanka eh na faɗi ni ne na kai eh. saboda yadda aka yi abun baya kan ga'ida baya bisa hankali baya bisa eh, eh, abun da mutum zai so ya ce ya yarda ba yadda za ka yi ku zauna ɗaki ku raba matsayi a kan ku an tura ku ne fa ku je ku eh, congress sannan sai kuka raba mugaman a cikinku a tsakaninku wannan ya zauna kaman yadda senator ibrahim mantu ya fada da ya yi screening ya ce ya ce eh, mai eh, ya ake kiran you know, uh, this in, uh, eh, hospital you know, wanda wanda yake karban ɗa you know, in mace ta za ta haifu eh, za asibitin haifuwa mai karban ɗa ngozoma ko ake fada da hausa ko mai amsar da mm. yawa ai mai amsar da ba ta haifuwa mm. ba ita ce ma haifuwa ba mm. so an tura ku ku je ku karbi ɗa wajen mace ma ciki sai kuka ce ku ne za ku haifu ka taba gani haka to haka wa'ancan suka je suka yi an tura ku ku je ku congress sai kuka ce ku ne aka zaba kuma da sanin shi eh, tsohon mataimakin shugaban kasa tare suka haɗu suka yi wannan abu shi ya ba su kuɗi shi yake ce ai haka ai haka ana zargi kuma na, ni personally ina da tabbas personally ni ina da tabbas kana da ina da tabbas a cikin wannan lamarin ba wai you jita-jita na ke gaya ma ba don haka ina ina ina ina rashin gaskiya ina gaskiya cikin wancan shugaban kasan ya ce sanda ya koma apc ba ta bakinsa ya ce nan ne zan tsaya wato turanci ce last bus stop ya kuma kake magana cewa to wata gila gila a hydraulic na birkin din ya zube <laughs> so bus din ta kasa tsayawa amma ya fita a ya ce ya da abin da na ce kan cewa yana da hannu a ciki ƙarya ne kan cewa shi ba dan pdp ba shi dan apc ne don haka a matsayin shi na dan apc ba yadda zai yi sa baki a cikin harkan pdp abin da ya ce kenan advisor shi na media eh, ansan da ya mayar mini kenan to muna nan muna tsaya muna jira ah ba a ma waye gari ba sai ga eh, wanda wai an zabe shi chairman din ya bude baki ya ce wai yana inviting na shi dawo eh, jami'an pdp nan ko sati uku da ya wuce su ne ba su ma ko su ji sunan shi in kaka sunan shi ma ban gashar suke yi amma yau saboda sun abun eh, eh, zalunci abun kazanta so suna so ya zo ya nuna ya kawo ko kudin shi ko influence na shi ya zo ya mara musu baya saboda kazantar nan da suka yi ya dawama bayuwa uh, kana maganar aƙida ɗazu kuma har ya zuwa yanzu kai dan jam'iyyar pdp ne kuma irin waɗannan rigigimu yanzu da kake magana irin su da suka faru a jihar adamawa dama a iya cewa ai pdp ta yi wato suna da irin wannan domin ai in ma mutum eh, a hausance waɗansu sukan ce yanzu za a yi masu wani abu da ba daidai ba ne sai ce kada ka yi mun pdp shin da irin wannan rigingimu da kwanan nan aka fita ma babbar rigima tsakanin shi sharif da kuma makarfi bayan ita kotu ce ta raba wannan rigima kuma kai kana maganar aƙida kuma har yanzu irin wannan rigima akwai su banda jihar adama akwai su jihohin da ke kuka da irin wannan anya ko pdp za ta iya zama ci gaba da zama zaɓi ga irin kan mai cewa kana da'awar aƙida to wannan abin da siyasa ta gada ne ba pdp kadai ba rigiman nan ko ina na yin shi apc ma na rigiman ba rigiman ba ne damuwa ba yadda rigiman ya taso a kan doka yake ko a kan ba kan doka yake ba e a kan doka ne kaga za a yi a gyara shi amma in akan son rai ne na wani ko na wa'ansu akan ino harkan jami'a to shine yake kashe jam'iyyar pdp kuma son rai nan shine ya addabi pdp kuma shine zai ke addaban apc da kanta kar ku dauka apc ba da da rigima akwai rigima na nan babba na jiran uh, apc amma da yarda allah pdp za su gyara in har mun sami mu adama mu in eh, eh, jam'iyyar eh, national secretariat na jam'iyya ta gyara wannan ta bi doka an abu koke da muka kawo sun duba da idon da idon rashin zalunci mm. to pdp na da na da me ake kira hope mm, wato tana da fata ko kuma yes mm. so na da tsammani eh, mai kyau eh. za ta iya ta yi ta taka rawan gani a kwace uh, uh, gwamnoni a kwace eh, 'yan majalisa daga jihohi zuwa na tarayya da kuma kwace shugaban kasan najeriya duk pdp tana da akwai alamu za ta iya yi in dai bata bata ba gyaran pdp da batan pdp tsammaninta mai kyau da rashin tsammaninta dukka yana nan yana tsaye a kan eh, convention da za mu yi 9th december babban taron jam'iyya in har mun yi babban taron jam'iyya mun fitar da eh, shugabanni masu adalci wa'inda suka sani harkan jam'iyya ba wa'inda kawai za su fada ne su ce su a ba su shugabanci ba don ko menene za ka yi ka tabbata ka kawo wanda ya sani wanda yake da experience da ake fada ya kasance shugaba mm. wanda ya goge a harkan jam'iyya shine in an yi wannan to pdp na da rabo in ba a yi ba an ɗauko son zuciya an sa to wannan kuma ah, ba abin za a yi kawai sai abin da allah ya yi sai da ta yi to masha Allah masu kallo tare da saurare sai in ce kuna tare da kafofin yanci in har yanzu kuka kama rediyo ko ka bude akwatin talabijin gidan rediyo da liberty na wato rediyo da talabijin na liberty ne da ke watsa shirye-shiryensu da ake kallo daga ko ina a faɗin duniya musamman idan aka lalabe mu a yanar gizo a www.libertytvradio.com masu sauraro da masu kallo bari mu je mu dan tsayata idan mun dawo muna fatan ɗorawa daga inda muka tsaya kana da yanci kina da yanci suna da yanci kuna da yanci kai duk muna da yanci kasance da tashar yanci mu samu yanci a ƙasar mu Najeriya mu tuna fa yanci ya ɗara bauta liberty tv tashar yanci Ina masoyan Hadiza Gabon? Ku kalli tashar 'yanci ta Liberty TV. Kuka fara a To madalla sai in ce barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na mu na mako da muke tattaunawa tare da Dr. Umar Ardo wanda idan kun biyo mu a farkon shirin kun ji tarihin rayuwarsa ah, wanda ɗan jarida ne ya koma harkar koyawa daga baya kuma ya fantsama a cikin harkokin siyasa da har ta kai ga ya yi aiki a fadar shugaban ƙasa ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasa wato olusegun obasanjo sai ku kasance tare da mu domin jin yadda sauran shirin zai kaya kafin mu tafi hutun rabin lokaci kana maganar kan wato fata da kake da shi ko wani ƙwarin gwiwa cewa idan har jam'iyyar pdp ta gyara halin da take ciki a yanzu wato za ta iya kwatar mulki a shekara ta 2019 ko kuma in ce ka ce za ta iya kwatar mulki ba sani ba ko a 2019 ne ko kuma a 2019 to eh, shin ba a daɗe ba ita jam'iyyar apc ta anshi mulki a shekara ta 2015 kuma a ta bakin ka ce sun gaji da yadda pdp ne take aiwatar da lamarin ta shi yasa gashi ita pdp tana maganar cewa a tsarinta na karba-karba wanda aka taba yi wa karan tsaye a wani lokaci can a jam'iyyar pdp da ake ganin shi asasa rigimar da ta kara ruwan ta ta rasa mulki kuma yanzu ta ce za ta ɗauki ɗan takara ta kai arewa shin anya a arewacin ƙasar nan ko kuma a faɗin kasar nan akwai wanda zai iya zuwa ya jada jam'iyyar apc a shekara ta 2019 da har kake da kwarin gwiwa cewa ita jam'iyyar pdp za ta yi amsa mulki hmm. to hassan Eh, ka dubi baya mana <clears throat> shi ah, shugaban ƙasa eh, eh, president buhari so na ya tsaya ya tsaya takara so uku ya ci na hudu ya tsaya so daya ya faɗi ya tsaya so biyu ya faɗi ya tsaya so uku ya faɗi na hudu ne ya ci ai mm. abun da ya kada shi so daya so biyu so uku nan zai iya kasancewa a 2019 ai to ne ka da shi abin da ya kada shi 2003 na farko dai yana da jama'a wanda suke wanda suke bin shi amma akwai abin da ake kira elite wato manyan 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa da kuma um, 'yan ƙasa. Mm. wa'innan su ne duk yawan jama'an da suke son ka ranar zaɓe ran da za a je a kada ƙuri'a talaka bai iya ma zuwa wajen zaɓen sai an kawo shi abinda aka tura suka kira mobilizing mobilizing nan tattaro jama'a mm. wannan aikin elite ne su suke yi ba yawan eh, eh, talaka ba ne wanda zai je gidan wannan a taro mutane a ɗauko mota a sa a kawo wannan je don yawancin wajen zaɓen ma wani yana kilomita ɗaya yana rabin kilomita da sauransu so elite nan su suke ma sa jama'a su je su yi rijista to buhari yana da jama'a masu sai da kaya masu ya malanke da sauransu mm, masu talakawa dai mm. amma wa'innan ranar zaɓe sai an tattaro su an kawo sojin zaɓe sai an sami elite wanda za su yaka nan shi ya rasa a 2003 a 2007 da kuma 2011 wanda ya same su a 2015 shi ne kawai wa'innan ɗin su kuma suna yi ne saboda suna da bukatu na kansu ko a samun su musu sana'o'insu ko a basu ayyuka ko a basu political appointment da sauransu so that su sami karfi su dinga su gara mara gwamnati baya wannan ba a sami an yi shi ba a wannan gwamnatin ba ta sami ta yi wannan ba saboda haka ire-ire nan yawa 'yan siyasa nan ba su cikin jin daɗi in ka rasa su ba yadda za ka yi ka ci zaɓe ba mu ne don rana ɗayan nan ranar zaɓe nan shine the most important rana mobilizers naka masu tattara ma mutane dole ne kana da su a hannu in baka da su ba yadda za ka yi ka ci zaɓe abin da pdp yake da shi kenan amma yan jiyo buhari na cewa abin da ya sa bai bi raba mukamai ba musamman ah, da abin nan da ake cewa board a turanci ai saboda matsalar tattalin arziki ne ya shiga kuma ranar da ya je ah, ah, a wato hedikwatar jam'iyyar ta apc ya ce to tun da dai yanzu tattalin arziki ya farfado da zami kana ganin sauran kwanakin da suka rage wannan gwamnati ba za ta iya gyara waɗannan abubuwa ba har ai ko da daɗi ma ko board members din ai da pdp suka yi an rusa su an cire su duka su ne ba su nan ne ana ba da albashi ai ana ba da pdp ta nada su suna nan ai so ba wai eh, kuma suna karban albashi suna yin ayyukan su amma ba su ne suka yi wa gwamnati na aiki ba da suka yi wa gwamnatin aiki eh, suka zo a zahiri suna waje to wasu sun tura mota ta tashi ta wurin su kenan ba zahiri in ji leda abubakar rime a zahiri suna waje watakila in yi wannan appointment na watakila za a sami a dan gyaggyara watakila zai iya kara ku kenan watakila eh. zai iya sami a gyaggyara hmm. watakila amma in har an bar shi har ya an je can 2019 a haka you know wannan kamar bugun uwan shiga wuta a gwamnatin ce bari mu koma tun da dan aji abin da ya shafi siyasa tun da ka taba ka lasa ka ji ka shiga gidan gwamnati ka san yadda al'amura ke tafiya musamman ma ai mukamin da ka rike yana hudda ne da jihohi da kuma abin da ya shafi kananan hukumomi inda al'umma suke iya za ka kwatanta abin da wannan gwamnati ta yi duk da cewa kai a jam'iyyar adawa kake musamman abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa musamman abin da ya shafi tsaro da ya shafi yankin da ka fito na yaƙi da matsalar boko haram ko ta da kayar baya da kuma maganar tattalin arziki da wannan gwamnati take cewa a shekaru goma sha shida da kuka kun yi kace-kace da tattalin arzikin yanzu ne al'amura suka zo suke so su daidaita yadda al'amura a ƙasar nan me za ka ce game da kwanaki da waɗannan gwamnati ta yi sama da shekara biyu da yanzu tun da ka yi maganar ai ba a taimaki 'yan siyasa ba kila harkar gwamnati ko wannan gwamnati ta gaza to maganan yaƙi da cin hanci da rashawa da san ba gwamnati nan ne ta fara ba eh, ka tuna da eh, kaduna zegu wa'inda suka yi eh, juyin mulki na soja na farko a najeriya mm. a cikin eh, broadcast nashi bayanin da ya yi sa'ilin da ya ce ya kwaci gwamnati mm. ya ce zai yaƙi da cin hanci da rashawa da abokanan faɗan shi su ne wa'inda ya kira 10 percenters wanda suke karban kashi goma a cikin ɗari a kowane kwangila da aka bayar don haka corruption wato cin hanci da rashawa yana cikin number one thing wanda shi kaduna zai ya faɗa ya magana kaga dai ba gwamnatin nan ne ta soma ba na biyu ya gubu ga wan. da ya gama da aka gama yakin basasa ya yi nine point program nashi ko number 3 ne ko number 4 ne a ciki shine yaƙi da cin hanci da rashawa war against corruption ta dai ba gwamnatin nan ne ta fara ba sannan eh, murtala muhammad wanda shi a shugabannin najeriya ni shi na ɗauka shine eh, hero na ban san me ake kira hero da da hausa ba shine wani jarumi na shine in an ce waye number one a shugabannin najeriya babu kamar murtala duk da watan shida yana mulki wata shida ya yi amma watan shidan shi na rubuta takarda murtala muhammad architect of modern nigeria wato shi ya tsara sabuwar Najeriya. yanzu nan baccin murtala da ni da kai ba mu nan a abuja babu studio nan a abuja kaga shi ya dawo da headquarters din tarayya a abuja shi ya yi maganan eh, jihohi shi ya yi mana local government structured local government system a kasar nan shi ya yi mai ne murtala ya rage bai ba ya tsara kasar nan ya aje wasu suka aiwatar ke aka zo da a ce ba a kashe murtala ba da najeriya ba haka yake ba ya yi creating a public complaint commission mm, wato hukumar nan da ake kai wa kara kara eh, eh, ya kira da abin da ake kira da ombudsman system hmm. wanda yanzu shi ne shugaban kasar nan yake fada whistle blower to kwarmata mai banna kenan eh hmm. murtala kuma ya daga martaban kasar nan a duniya shi ya yaƙi eh, eh, apartheid mm. nigeria muna west africa mulkin wariya na afirka ta kudu muna west africa Africa ta yamma mm. amma nigeria ta zamanto frontline state na yagan appetite. mm. shi ya kori eh, ay na a angola har yanzu in kaje angola in kaje luwanda za a ga street na murtala muhammad Atwa. so babu kamar shi murtala ya zo da yaƙi na cin hanci da rashawa kuma ya yi wannan eh, abin da ake kira eh, bari fada da turanci so that you know leadership by example wato shi jagora ne wanda yake gwada shugabancin din eh. zai zaga ganni a wajen shi da aka kashe murtala ya kudin da ya bari a account na murtala gaba daya naira 28 shine account nashi plot da gwamnan lagos ya bashi guda daya a lagos bai ma yi certificate din ba eh, eh, grant din ne yake da shi baccin gidan shi a suleiman road a kano mm. gidan gado bai da wani gida kuma ya yi GOC ya yi commissioner wato minister na communication ya yi head of state din amma ga yadda murtala ya kare bai da komai in ya ce haka to haka ne gobe za ka gani in baka misali akwai antonio chefu murtala ya nada shi colonel antonio chefu murtala ya nada shi gwamnan eh, east central state na inugu Antonio Chefu komanda ne na Lagos Garrison kamo anadashi Kuma abokin Murtala ne suna cin abinci tare close abokin shi ne. Sai da aka nada Antonio Chefu da kuma um, uh, eh, wannan Navy commander na na Western, Western Nigeria. you know, I mean, uh, Western State, na man da sunan shi wannan ɗan eh, bayarbin nan. Sai aka kawo zargi kan cewa Antonio Chefu ya taɓa wa'ansu kudade a Lagos Garrison. Zargi ne aka yi. Daga ya zo zargi nan ya zo kan teburin Murtala a take. Gobe ya ji kawai an cire shi. ya ɗauko colonel john atom pera ya je sa amma bai bar antonio chefu zuwa wajen shi suna ci abinci ba haka ya yi da gwamnan eh, western state sannan sa'ilin da yake rantsar da gwamnonin shi wanda jana buhari yana cikinsu ya hore su ya ce da turanci a man is judged by the company he keeps avoid associating yourself with people of dubious character mana ana eh, mutum ana gane mutum da iri wa'inda suke tare da shi don haka na hore ku kada ku kasance da mutane wa'inda ba su da eh, ba su da hali mai kyau wa'inda ake uh, you know, dubious character mutane wanda halinsu ba na ƙurai ba ne ku guje su don in kana tare da su za a karance ka kai ma kana tare kai ma haka kake haka ya hore su kuma haka ya tsaya in an yi abu yau in ya ce ba a yin wannan gobe murtala za a ga ya aiwatarwa don haka leadership eh, by example ya yi leadership by action leadership by sacrifice in an ce a sadakar kuna kiran kan mu kun ce mu sadakar wanda yake ce ku sadakar nan muna so mu fara gani shi ya sadakar ne amma ka ɗauko tarihi ka kana neman ka yi birki Kama magana murtala ai akwai wata gwamnatin da ta zo bayan ta wanda ke bayan murtala no ina son kama magana cin hanci da rashawa wanda ake girarin wanda gwamnati ke yi wannan gwamnati ke yi ina son nuna ma ba ita ce kadai ta soma ba kuma yadda ma take yi daban yake yadda na wanda na gaya ma yanzu wanda murtala yi mm, sarki goma zamani goma kila a'a ai amma kuma gaskiya daya mm. ko sarki dubu zamani dubu gaskiya daya ce so don haka bayan murtala <clears throat> an kashe shi aka zo obasanjo obasanjo ya yi handing over shagari da kanshi ya zo kan cewa zai yagi da cin hanci da rashawa sai ya kawo ya ƙirƙiro abin da ya kira um, ethical revolution wato Eh, ban san da ake kiran shi da hausa ba juyin juya hali na canza halayen jama'a hmm. ethical revolution hmm. ya kawo don a canza halayen jama'a amma me ya faru wannan eh, eh, policy ne kadai na gwamnati amma abin da yake ga kasa a zahiri rigima ce ta ana sa'irin da su buhari suka hambare gwamnati shagari abin da suka suka zargi gwamnatin din shine cin hanci da rashawa so ba haka kai yi har zuwa ba obasanjo da ya zage dawowa ai ya ce corruption <clears throat> shi at least ya efcc ya icpc but efcc da icpc me suka yi kamun efcc ana ana ana cin hanci ana magana eh, dubu ɗari dubu ɗari biyu miliyan miliyan wani abu zuwa efcc eh, cin hanci ya tafi miliyan ɗari ɗari biliyon biliyon icpc ya zo biliyon biliyon yanzu har triliyon triliyon ake fada don haka yin magana a ce za a yi ba a yi ba know, daban yake da a ce za a yi kuma a ga an yi yanzu ka gamsu da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin da buhari take in na ce ma na gamsu ka san ban faɗa maka gaskiya ba ko kai ma kana cikin waɗanda suke cewa yan pdp ne kawai ake yaƙa eh, musamman eh, wato waɗanda suka yi zamanin mulkin jonathan ko wani mulki daban ba a taɓa yin apc kai ma kana da wannan ka gani ina cikin jami'an pdp ba wai don E, ba zan rufe ido na a harkar jami'an pdp in pdp ba ta yi kyau in cewa ta yi kyau ba ba na haka in har zan dinga fada da jonathan a cikin yan pdp waɗanda suka yi fada da jonathan suka isu yarda da abubuwan da yake a ƙasar nan in ban zo nan ba ɗaya ba zan zo nan ba biyu in ban zo nan ba biyu ba zan zo nan ba uku ba zan je ƙasa da haka ba wa ne waye ne wanda ya tsaya akan jonathan har ya kai shi kotun koli inne ne ka karanta jaridu ka ka dubi television na je kaduna a television na kunna akwai tony wanda program muka yi wanda nake a akan gwamnatin pdp najeriya ta fi mini jam'iyya saboda in babu najeriya babu jam'iyya duk maganan jam'iyya na banza ne in babu kishin kasa shine number one in kasa ta zauna lafiya sannan ne fa za a sami jam'iyya in babu zaman lafiya kasa ina aka yi aka yi jam'iyya jam'iyyoyi nawa ne muka yi a sannan nan jam'iyyoyi sun fi ɗari biyu da aka yi a sannan amma najeriya ɗaya ce tas so ni wannan shine yake jagora na a harkar siyasa na lallai ina ɗan jam'iyya kuma ina jam'iyyar pdp amma najeriya ita ce number one a harka in na ga najeriya za ta shiga damuwa in har pdp za ta sa najeriya damuwa to zan yi abin da zai sa pdp a cire ta daktar yake ba mu da lokaci shin kaga su da salon jagorancin muhammadu buhari gaba daya mai masa kudin goro to eh no ni da ba na so in yi dogon magana akan wannan eh, maganan shi shugabancin buhari na farko da yawa abubuwan da suke tafiya yadda da ya kamata ya rige abubuwa ba haka ya rige ba kuma a halin gaskiya ana ce ana kuka ga wa'inda suke tare da shi kuma wato ya nuna kan cewa eh, eh, horon da murtala ya musu ina ji watakila ya manta a man is judged by the company he keeps avoid associating with people of dubious character buhari da ya dauko mulki ya kashe mulki a hannun eh, shagari ya ce gwamnatin shi eh, offshoot ba zan mai ake kira offshoot ba you know, na gwamnatin murtala mm, wato kamar ci gaba ne eh, kamar fulani za ce azbina hmm. abinda aka ido aka shuka eh, eh. Eh. shi ne ya tsira waɗancan waɗanda shi gwamnatin murtala ne ya tsira haka ya ce gwamnatin murtala ne ya tsira kaga wato ya nuna yana alfahari da shugabancin murtala hmm. to amma a wannan tafiyar nan bai nuna wannan Eh, bai nuna ba saboda ana kuka wa'inda suke tare da shi murtala ya ce avoid associating with people of dubious character kada ka kasance ta mutane wanda halayensu yana da rauni amma duk zargi ne ake zargi ne ai zargi komai zargi ne ai komai zargi in zargi ya yawa ko da ya kasance ƙarya ya kamata ka duba ba kuma siyasa ba ce waɗansu suke so yi da su bata masa rawansa da tsalle. a to in haka ya gani wannan maybe hakan ne ke gani ana so a bata mishi rawa da tsalle ai wata rana tsalle ma kyawun rawa ne. Mm. tun da baka so a nisa ka abin da ya shafi auna kilan mulkin wannan gwamnati na yi magana ai na faɗa <laughs> me ya rage ban faɗa ba you know <clears throat> jam'iyyar pdp za ta fito da takara ne ake sare a jam'iyyar a shekara ta 2019 daga arewa a cikin 'yan takarkarin da ake da zuwa arewa kana gani akwai wanda zai iya zuwa ya takara da buhari duk da cewa ka ce akwai 'yan siyasar da aka yi laifi kuma lallai idan ba a gyara ba za su canza shekakila ko kuma su ba abin nan amma wannan buharin da ake magana a kan shi ai shine mai wannan ƙura'a miliyan goma sha biyu nan da duk lokacin da ya takarar ko ya faɗi za a ga cewa yana da wannan miliyan goma sha biyu akwai wanda ya zuwa arewar da ita ce kuma ake ganin ake samun wannan ƙuri'u ya kare buhari yanzu an dawo da jonathan wanda ya yi eh, eh, ƙuri'a eh, miliyan goma sha biyar a 2011 in an dawo da shi zai mai da ƙuri'an shi miliyan goma sha biyar ne ni kamar shi na cinye ma wannan tambayar don kana so ka gaya mini miliyan goma sha biyu gaban eh. da eh, kuriya miliyan goma sha biyu da wa ne ana ko wanda ya miliyan goma sha biyar in an dawo da shi yau zai mai da kuriyar shi miliyan goma sha biyar din nan ne in fact ma miliyan goma sha takwas na ke ji jonathan ya samu hmm. a 2011 zai dawo da miliyan goma sha takwas nan ne ai al'amura na canzawa don kace eh, no, ka samu kuri'a miliyan goma sha biyu jiya gobe in an sake zabe gobe gobe ba wai shekara ba ma iya za a ga kuri'un sun canza in ka yi halaye masu kyau za a ga kuri'un sun sun karu in halayen ba su da kyau dole kuri'un za su canza so kada mu kawo maganan miliyan goma sha biyu miliyan goma sha biyu na, da yawa sun sake hali da yawa sun mutu da yawa sun canza kamar yankin da ka fito arewa musu gabashin kasar ana ganin babban matsalar yanki shine matsalar tsaro kuma ana ganin kamar al'amura sun dawo eh, ba kamar da ba shin kana ganin eh, wannan miliyan sha biyu inda a ce a north east wato arewa maso gabashi ba za su sake dawa ba kuwa ato Eh, no, ai eh, maganan tsaro ko jiya ko shekaran jiya fa boko haram sun kai attack a gulag no. a madagali local government area a ward nasu guda goma nan ward shida har yau ba wanda ya isa bi ya ce can inda kuma ya lafa me yasa ba zan shiga mota na daga yola in zo gombe in zo hong in zo eh, mubi in zo michika in wuce in je madagale in je shuwa in bi gwaza in bi pulka in je eh, eh, konduga in shiga maduguri ba har yanzu hanya a rufe ke ai ai da saura da saura da yawa kuma unicef fa sun fada kwanan nan kan cewa akwai mutane miliyan biyu a north east nan wanda har yanzu ba za a iya eh, samun su ba saboda boko haram sun hana a je a sami san menene suke ciki miliyan biyu sannan kwanan nan sam unicef sun ce eh, makarantu fiye da rabi a borno har yanzu a rufe suke saboda ayyukan boko haram so an sami sassauci amma har yanzu akwai ayyuka zato muke dama in an zo gwamnati nan cikin kwana ɗari an gama da wannan lamarin kuma da za a iya gama da wannan lamarin a cikin karancin lokaci dan anuwa amma har yanzu ba sami an gama da wannan lamarin ba har yanzu a najeriya borno maiduguri inda muka yi makaranta inda muka yawo dajujjuka da gaba daya wai yanzu ba mu isa ba wato kana ganin da haka idan ne tafiya ba ta zauna ba a shekara ta 2019 to pdp za ta yi an san mulki in ta gyara gidanta ai sai in ta gyara gidanta in ta gyara gidanta za ta iya karba in ba ta gyara gidanta ba to wannan kuma sai abin da allah ya yi atiku na kokarin dawo wa jam'iyyar pdp eh, kana gani idan ya dawo ba zai kara ma wannan jam'iyyar ta goma shi fada ne zai kawai za a yi karu a ciki don akwai wanda suke so su tsaya su ma'ai kuma ba su fita jam'iyyar ba kuma sun tsaya sun gyara sun fada a cikin ido amma in kowa fita ina jami'a da za a samu a sake dawowa ciki yana da kuɗi yana da jama'a shi ne ma rigiman fadan ai shi zai zai kara irin fada a cikin harkan ɗin don wanda yake ciki yana so bai da kuɗin shi ya zo yana so ya yi ino ka zo ka nuna mishi kuɗi da sauransu ka san wani kan yafe wani bai yafewa. dawowar atiku pdp ba zai zama wata alheri ba a gani na ba haka nan ke gani amma allahu alamu to masha allah sai ce dr umar ado mun gode da ka kasance tare mu a cikin wannan shiri a muna fatan wata rama idan muka sake mika irin wannan gurin gayyata za ka sake kasancewa tare da mu allah ya kai mu masha allah masu kallo tare masu sauraro abin da ya sauka kenan saboda lokacin da aka ɗibar shirin ya riga ya kawo jiki da cewa mun ɗauko gangara a shi babban bakon namu da umar haɗo da shi ne kasance tare da mu a cikin shirin jami'an da suka hidimar haɗa mu da ku hassan umar faruk suna daga kafofin yanci nake cewa salo alheri